Kasa bacci Huzaifa ya yi a daren saboda ɓacin rai. Hakika ba don Allah ya taimake shi Aishatu mace ce mai fahimta da yin uzuri ba, bai san da yadda zai fitar da kansa ba. Zama da Fadila bala'i ne, sai yanzu ma ya ƙara tabbatar da hakan. In Allah ya yarda sai ya toshe duk wata ƙofa da za ta sake kawo musu matsala. Yana dawowa daga sallar asuba ya tafi ɗakinta. Kwance take hankali kwance tana bacci, lalle ba ta da kunya. Duk abin da ta yi har ta iya barci haka. Takardar da ya rubuto tun kafin ya shigo gida ya ajiye a ƙarƙashin wayar ta ya fita. Sai yanzu ya ji wani daɗi kamar an sauke masa ƙaton dutse. Yaransa ya san ko ba shi da rai Aishatu za ta riƙe su amana. Ya koma ɗaki suka koma bacci bayan sun yi karatu, don bacci bai ishe su ba a gidan. Wurin ƙarfe takwas suka ji wani gigitaccen kuka. Aisha ta farka a tsorace. "Bebi, waye wannan? Ka ji wani irin ihu kuwa? Shi kuwa ko yunƙurin tashi bai yi ba tun da ya san mai kukan da dalilin kukan. Aishatu ta ɗan jijjiga shi, don Allah ka tashi ka duba. Ya yi murmushi na duba, wato idan dodo ne ya cinye ni ni kaɗai ko? To an ƙi wayan. Ta ce to ni bari na je ya cinye ni tun da haka kake so. Ya janyo hannunta da ki kwanta kin ji Aish fadila ce take yi. na ta miƙe shi ne kake kwance bayan ka san mai yi. Idan wani abin ne ya faru a gidan fa. Huzaifa ya juya baya ya gyara kwanciya, sai ya cinye ta ita kaɗai. Ganin da gaske ba zai fita ba sai ta tashi ta tafi ɗakin Fadila. Kuka take sosai tana fizge-fizge. Aishatu dai sai ta ƙi sawa ciki, don tsoro ta bata. Fadila mai ya same ki? Da ƙaton zakin ta ta juyo za ta fara, sai ta tuna yadda suka yi da uwarta Wasila. Ta rarrafa, ta riƙe ƙafar Aishatu. kamar rai rai ta kin gani abban Aliya ya sake ni na biyu kenan. Duk abin da na jiya sharri ne da ƙarya. Ni kaɗai na bincike na ba tare da ya sani ba. Daga yau na daina na haƙura na tabbatar aurenku babu mai iya raba shi. Wannan masifaffan kishin ta faɗa tana dafa ƙirji. Ki taya ni addu'a Allah ya yaye min. Dama tsoro nake kada ki raba ni da mijina. To gashi da kaina nake sawa ya nisance ni saboda halaye na Kayya Na cuci kaina, na biye wa kishin banza. Tausayi sosai ta ba wa Aishatu ta ce nawa ya yi miki. Fadila a ranta ta ce ji kamar ba ita ta zaga shi ba. Ɗaya ne ta faɗa tana ta matsar ƙwalla. Ki rufa min asiri yadda Allah ya rufa miki. Tare suka juya za su ɗakin sa suka gan shi a tsaye. Ya ce Aisha zo ki wuce ɗaki. Kin zauna tana faɗa miki ƙarya da gaskiya kina ji. Zuwa yanzu ya kamata ki san halin Fadila. Tafiyarta ita ce alkhairi a gare mu. Fadila ta fara ba shi haƙuri kawai sai ta faɗi ƙasa. Huzaifa ya yi dariya yana kallon ta. Ya ce, kin gano ko Aish, idan ba ta yi abin kallo ba ba ta jin daɗi. Idan kin farfaɗo ki kira mutanen gidanku su zo ɗaukar ki don wallahi ba za ki min idda a nan ba. Zan ba ki ci da sha duk inda za ki. Aishatu ta sake kallon Fadila wacce ta ƙi motsi, duk da yadda kanta ya soma ƙaiƙayi kamar mai kwarkwata. Ta ce, Bebi na ka yi mata afuwa for the last time. Na san ɗacin saki da rayuwar da ke biyo bayansa ga wanda ya zalunci ɗan uwansa. Ta ɗan shafa mata ruwa a fuska, sai gashi ta farfaɗo. Huzaifa ya ce, ai na zata kin tafi kenan. Fadila cikin kuka ta ce ku taimake ni ko albarkacin cikin da ke jikina. Duk sanyi yi mamaki sai dai Huzaifa ya san ba za ta masa karyar ciki ba, don ta san zai iya dubawa ya tabbatar. Aisha ta ce, Fadila, na san zan daɗe ban ƙara yarda da ke ba, don na biyu kenan abin da kika yi min. amma darajar abin da ke cikinki muna roƙonka ka taimaka maganar sakin ka janye idan ta sake yi maka laifi na alƙawari ba zan shiga ba Fadila ta rungume ta tana godiya, shi kuwa fita ya yi. A sanye ta bi shi ɗaki yana zaune bakin gado ya dafa kai. Aisha Aishatu ta zauna a kusa da shi ta dafa masa kafaɗa. Baby ka gode Allah sharrin ta bai yi tasiri a mu ba. Da yanzu zuciya ta ɗebe ni ila ni ce zan nemi sakin. Ya saurin rufe mata baki. Allah ya kiyaye Aish. Ta ce to tunda hakan bai faru ba ya kamata ma mu gode wa Allah ta hanyar yafe mata. ka ƙara haƙuri ko don darajar yara. Ya ce yanzu kin yarda na dawo da ita? Ta gyaɗa kai don tsakani da Allah tana tsoron Fadila, amma tana kwaɗayin ladar da ake ba wa mai yawan afuwa idan an cutar da shi. Ya ƙanƙame ta yana mata magana a kunne. Aish kina so son ki ya yi min yawa a raina. Ke wacce irin mace ce? Ya shafi ta Gaskiya kina da kyau sosai, kyawunki kuma har a cikin zuciya. Ina son ki sosai. Ban taɓa tunanin zan yi aure namiji ya ga darajata ba sai gashi ka zama sanadin gushewar duk ɓacin ran da na kwaso a baya. Duk da halin da nake ciki baka guje ni ba bebi Ta yaya zan yi sanadiyyar raba maka iyali? Ya ce alhamdulillahi. Ita ma ta maimaita suka manta da Fadila da ke ɗaki tana waya da Fahad. Wasila ce ta turo mata nambarsa ta kira. Cikin isa daga dada ta ce masa, suna na Fadila matar mijin tsohuwar matarka, idan har kana son ta har yanzu ka zo mu haɗu. Fahad ya ce ke kin san da wa kike magana ko kike nema ki rinka bani oda kamar yaron ki ta taɓa baki ba Fahad bane ya wata yar dariya shine ya kamata ki san ba a yi wa Fahad magana a haka idan kin shirya ki sanar da ni wurin da za mu haɗu sai kawai ya kashe wayar ya tsaya tana kallon wayar a hannunta tana juyawa Shi kuma wannan waye ta faɗa a zuciyarta. Fadila ta aika wa Fahad text tana son mu haɗu ranar Litinin da safe a ƙofar makarantar su Aliya. Kamar yadda ta sani wannan Litinin Huzaifa yana da kwal wato aikin kwana a asibiti. Da wuri ita tashi ta shirya Aliya har da yi mata girki. Ita da duk ranar girkin ta sai dai ta bata biskit da lemo. Ta shiga ɗakin Aishatu ga ‘yarki za ta tafi makaranta. Ta ce ba ta ga mama ba. Aishatu ta gyara wa Aliyu kwanciya ta ɗauko hammock ɗin Aliya ta saka mata a jaka. Sai kun dawo Aliya Allah ya bada sa'a. Farida ta ce amin maman yara. Lokacin sati uku kenan da faruwar rikicin da ya jawo wa Fadila saki na biyu. Tun lokacin take neman shiri da Aishatu Tana dai ƙoƙari su zauna lafiya amma ta gaga da sake mata. Mutum kamar Fadila ba haka kawai ake sakewa da shi ba, kamar maciji take mai jiran sara da ya samu dama. Aliya na fita daga motar ta fara neman lambar Fahad za ta kira shi. Sit ɗin gaba ta ji an buɗe sai ta ga mutum ya zauna a gefenta. Buɗe baki ta za ta yi ihu ya ce shut up and drive. Kamar ta san muryar amma ba ta tantance ba. Jiki na bari ta ce tare muke da mijina. Ya 'yar dariya irin wacce ta taɓa ji a waya, sai yanzu ta gane shi. Fahad ya ce eh bata sake magana ba ta rinka bin hanya da ya nuna mata sai da suka je gate ɗin Central Hotel ya ce ta shiga jikinta ya ɗan yi sanyi kana hauka ne hotel ne fa sai wani ya gan mu Fahad ya ɓata rai sosai idan kin fasa ne shi kenan aikin banza kai ki neme ni sannan ki nuna tsoro ai na zata mijin naki ɗan gwal ne zaki iya komai domin sa a harzuƙe ta ce kada ka gaya min magana mana mijina ya fi ƙarfin ka zage shi Fahad ya ce iye ka ga mai miji yana magana zauna yana tafa hannu. Fadila a tsorace take da shi ta ce, mu je amman ka yi sauri kada ya koma gida ba na nan. Har ɗakin da ya masauki ya kai ta duk da ta san hakan bai dace ba. amma tana ji a ranta babu abin da ba za ta iya yi ba akan raba Huzaifa da Aishatu mijinta ne ita kaɗai sun haɗa plan ɗin duk yadda za su ɓullo wa lamarin ya ce to sai na ji daga gare ki Fadila ta ce shi kenan. tana fita ya koma kan gadonsa ya zauna Yahanasu ya kira a waya ta ce ya aikin kayan breakfast kuwa ya gyara kwanciya ban yi ba na ɗan soma abin da ya kawo ni ne ta ce to Allah ya dubi niyya mai diye ya ce amin ya ha yana jin ihun ta tana cewa Allah ba na so wani irin ya ha kamar a ƙauye to ba 'yar ƙauyen ba ce ya amsa yana dariya Huzaifa daga wurin aiki gidan Umma ya wuce yaya kuma da ta ce to me kuma kai mana sammako yau kamar wani gauro ya murmushi yau a waliyin ki na zo ta jefa mishi dan dankali, Umma kin ga autanki zai min rashin kunya ko? Umma ta ce rashin kunya ko gaskiya ka ga shigo daga ciki autan Umma mu yi magana. Yaya Kubra ta tsaya daga jikin kofa tana jin bayanin Huzaifa akan yadda suka yi da mijinta, ya alƙawarin raba musu gida da mahaifiyarsa, tunda ya tabbatar zaman tare ne yasa Hajiyar ta koyi sa wa iyalinsa ido. Gobe za su je Rano tare ya biya sadaki. Yaya da ta ce duk yaushe aka gama wannan shawarar ina cikin gidan nan ni fa ba cewa ne ya rabu da Hajiya ba. Kawai abin da take yi ne ba na so. Umma ta ce ya rage naku ni dai wannan zaman naki ya ishe ni a koma a yi bautar aure. Daga nan Huzaifa ya wuce gida sai da ya shiga ɗakin Aisha suka gaisa sannan ya tafi ɗakinsa. Fadila yanzu kwantar da kai take sosai. Shi dai yana zaune da ita ne kawai saboda Allah amma duk ta fice masa a rai. Aisha kuwa gyaran jiki suke zuwa da Anti da sauƙi ya samu. Anti da har tsokanar ta take wai tana sheƙi saboda za ta fara amarci. Ta ce kai anti na ni kunya nake ji. ta kai mata duka a baya ki ji da gulmarki bayan na san kwana bakwai ɗin nan sun yi miki nisa Aishatu ta sake dariya wayar ta ce ta yi ringin gashi duk jikinta an shafe shi da wani abu an rufe ta da bargo gagarwa shi da turaren wuta mai matuƙar ƙamshi ta kalli wayar da kalar tausayi alamun anti Sauda ta saka mata. Anti Sauda ta ce, ka ji min yarinya fa, tun ɗazu yake bugowa ku gaisa kamar na sato ki. Aisha ta ce, na ƙarshe ne anti daga wannan zan faɗa masa ya yi haƙuri sai an goge mu, yacce zan ɗauka da kaina. Anti Sauda da mai gyaran jikin suna ta dariya. Daga lokacin da suka fara Huzaifa ya kira sau huɗu, duk antin ke saka mata wayar a kunne. Wannan karan tana ɗora mata ta ce, Baby, ka ji Anti Sauda ko? Muryar ta da ya ji ta yi masa daɗi. Yaushe rabon da ya ji wannan muryar mai taɓa masa zuciya. Shiru ta ji, ta ce, Baby, ko ba ka ji na ne? Ya ce, Ina jin ki Aisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ƙarfi ta ce, Fahad, Anti Sauda ta da wayar ba shiri. Aishatu ta ruɗe jikinta na rawa ta ce, Anti Sauda mai zai sa ya kira ni haka kawai. Anti Sauda ta ce, kin ga kwantar da hankalinki in Allah ya yarda ba komai. Ita dai Aisha ta hankalinta bai kwanta ba sai da aka goge mata jiki ta tashi jikinta duk ba kwari. Anti Sauda ta ce, kina zuwa gida ki sanar da dakta. Dan daga labarin sani ko kaɗan ban yarda da shi ba. Aisha ta ce, ai dole anti, ni san ban yarda da rufa-rufa ba. Fahad mugun makiri ne ga iya haɗa sharri. Suna magana suka fito waje. Dama gidan babu nisa da na anti Sauda a ƙasa suka je. Fadila tana zaune gaban motar Huzaifa ya ɗauko ta daga gidansu ta ce, Abban Aliya mu biya mu ɗauko Aisha na gaji irin lokacin nan ta dawo. Huzaifa ya tsaki ba na son iya yi. Ta sanar da ke inda za ta ne da kike cewa a ɗauko ta ko kuwa son jin ƙwaf ne ya motsa kike neman bugun ciki na. Fadila ta sunkuyar da kai. Na san duk abin da na yi ne a baya ya sa komai na yi yanzu. ba ka yarda da ni, sai ka fassara shi da wata manufa. Share ta yi ya san son jan zancen take. Ya ɗauki wayar sai ya kira Aishatu. Dama niyyarsa kenan su biya a ɗauko ta tun da yamma ta yi. Ta faɗa masa ta gama za ta jira ta koma gidan Anti Sauda. Fadila na jin haka ta ɗauko wayarta ta tura tes. Tana shiga tana gidan nan da na kwatanta maka a 'yan kaba ka yi sauri muna hanya. Bai yi mata reply ba ya ci gaba da kallon gate din gidan da Aisha ta shiga daga cikin mota, ta ƙara kyau da haske. Sai yanzu ya ƙara ganin motarsa a kan yadda ya yi tiritin ɗinta a gidansa. Yaro ya gani zai wuce ya saurin fita daga mota ya tsayar da shi. Don Allah ka ce Aisha ta zo in ji Huzaifa. Ka faɗa mata ta yi sauri waya ta ce ta mutu. Yaron ya shiga ya faɗa wa Sadira saƙon ta shiga ɗakin mamanta ta faɗa musu. Aisha ta yi saurin gyara fuskar ta anti Sauda sai dariya take. Na dai faɗa miki amarcin nan sai an gama gyara ki. Na fuskanci Huzaifa ya gama koya miki rashin kunya. idan ban kai ki ba za ki kai kanki Aisha ta rinƙa dariya suka fito tare An ta Saura ta ce gori zan musu har yau bai taba shiga gidana ba ba su ga motar sa bakin gate ba har an ta Saura na cewa ko dai tafiya yayi wani wurin kila yanzu zai dawo san bata kula da yadda Aisha ta san dare a tsaye ba hannunta ta ji ta damka har ta ɗanyi ihu ke lafiya za ki karya ni kamar mai raɗa ta nuna mata mutumin da yake tahowa wurinsu ta Saura ta ce waye wannan ko fahat ne Aishatu ta gada kai alamar i. E. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Anta Sauda ta sha kunu ta amsa da ƙyar sannan ta rike Aisha ta shige mu je take. Fahad ya ce dan Allah Hajiya ki daure ku saurare ni abin da ya kawo ni yana da matuƙar muhimmanci. Aishatu ta juya a fusace saurin cewa dan girman Allah ki tsaya ba tare da ta juyo ba ta tsaya. kan gwiwoyinsa biyu ya durƙusa ki yafe ni Aisha ni mai ɗimbin laifi ne a gare ki kuma wallahi ban taɓa jin son mace ba sai da na rabu da ke na yi nadama mara iyaka kuma tun a duniya na ga sakayyar abin da na yi miki tana faruwa a kaina sai hawaye suka fara zuba a idanuwansa ya kalli anti da ki taimaka ki ba ta haƙuri ko zan ga sassauci a rayuwata ba ni da wani burin da ya wuce ki furta da bakin ki kin yafe min duk maganar da yake kan juyowa ta yi tana tuna irin wahalar da ya rinka bata ciki har da zubar mata da ciki sau biyu. Anta Sauda ta ce ni abin da ya bani mamaki ya aka yi kasan tana gidan nan. Ya murmushi ki roƙe ta ta yafe man sai ku ji abin da ya kawo ni. Wallahi Aisha ta ba zan ƙara cutar da ke ba. Ina tsoron lahira ta ina tsoron wutar Allah. Ina kunyar haɗuwa da mahalicci na. ta ɗan jiyo na yafe maka amma dan Allah ka daina bibiya ta haka ya tashi yana kaɗa rigarsa na gode sosai Aisha sai kuma mu koma ga abu na biyu da ya kawo ni Kafin ya yi magana suka ji wani mahaukacin hon. Dukkansu ba su san lokacin da Huzaifa ya fakin mota yana kallon su ba. ran sai ya gama ɓaci ji yake kamar ya shaƙi Fahad don ya tabbatar shi ne, saboda haɗuwar da suka yi a ƙofar gidansu Aishatu. Zuciyar Aishatu kuwa don tsoro da fargaba kamar ta fito waje. Gaba ɗaya Aishatu ta rikice ta ma kasa motsawa. Huzaifa ya fito daga motarsa a fusace janyo hannun Aishatu. To hi saurare. Bari mu dakata a nan, shirinmu na gaba insha Allah.